radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan mace kuma na karshe a wannan rana da fatan an yi ne cikin koshin lafiya ga jerin abin da muke dauke da su da farko a kai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan za mu kawo muku sauran shirye mu da suka hada shirin nan na Afirka a yau akwai shirin nan na muryoyin masu saurare akwai shirin kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin nan na tarbiyyar iyali wanda su ne jira abin da za a saurari da Allah kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar ɗaya ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan rabiu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata rana irin ta yau wato ɗaya ga watan oktoban shekara ta 1960 tare najeriya ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan ingila turawan burtaniya sun shiga najeriya ne a ƙarshen ƙarni na goma sha tara shekarar miladiya sannan kuma a shekara ta 1914 tara da goma suka haɗe kudanci da arewacin najeriya suka zama ƙasa guda sai kuma a shekara ta 1954 da hamsin najeriya ta samu kwarekwaren cin kishin kai sai kuma daga ranar 1 ga watan oktoban shekara ta 1960 aka shilanta najeriya a matsayin ƙasa mai cikakken 'yancin kai tare da kawo ƙarshen mulkin mallaka na turawan ingila a ƙasar a hukumance najeriya tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 923 tana bakin tekun gini sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen benin jamhuriyar niger kamaru da kuma chadi najeriya ita ce kasa mafi yawan jama'a a halin yanzu a tsakanin dukkanin kasashen nahiyar afirka inda ake kesta mutanen kasa da cewa a halin yanzu sun kai kimanin mutane miliyan 216 baya ga kuma kasar ita ce ta ɗaya wajen fitar ɗanyen man fetur a nahiyar afirka kamar da kuma baya ga arzikin ɗanyen man fetur tana ɗaya daga cikin kasashen duniya masu arzikin iskar gas da noma da kuma tarin ma'adanin na ƙarƙashin ƙasa da suka haɗa da zinariya da nau'o'i na karafa da duwatsu masu daraja da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 1 ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar gurguzo ta ƙasar china kafin haka dai bayan mika kai da ƙasar japan ta yi ga sojojin ƙawance a lokacin yaƙin duniya na biyu ta janye sojinta da suke mame da arewacin kasar china da haka kuma mayakan jam'iyyar gurguzo na china suka mame yankin da sojojin japan suka fita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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga mahimman kan labaran. Ƙungiyar tarar Afirka ta yi tir da Allah wadda da sabon juyin mulki a Burkina Faso. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi alkawarin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a ƙasarsa a cikin shekara mai zuwa. kasashen larabawa sun buƙaci ingila da ta dawo kan shirinta na maida ofishin jakadancin ta zuwa birnin kudus to ga cikakkun labaran ƙungiyar tarar afirka ta yi allah wadai da sabon juyin mulki a burkina faso tare da kira ga sojojin da suka hambar da mulki su mutunta hakokin jama'a da kuma kaucewa duk wani rikici da zai jefa rayuwar fararen hula cikin barazana a wata sanarwa da shugaban kwamitin ƙungiyar musa faki muhammad ya sanya wa hannu AU ta bukaci sojojin da su gaggauta dawo da ƙasar bisa tabarkin demokradiyya kafin watan Yuli na shekarar 2023. Ita ma a wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar tarayyar Turai ta yi da sabon juyin mulkin na Burkina Faso tana mai buƙatar mutunta alƙawuran da aka ɗauka musamman tare da kungiyar ECOWAS domin dawo da kasar bisa tsarin mulki. Da yammacin jiya ne kaftan na sojojin kasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya sanar da hambar da shugaban riƙon ƙudar soji na kasar. laftana kanal paul san diago da ba sai dai kawo yanzu rahotanni daga kasar na cewa an shiga rudani game da juyin mulkin yayin da wata sanarwa da sojoji masu juyin mulkin suka fitar ke cewa kanal dami ba ya yi hijira a wani sansanin sojin faransa duk da cewa faransar ta ofishin jakadancinta ta musanta hannunta a lamarin da ke faruwa a kasar ta burkina faso a baya-bayan nan Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya yi alkawarin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a ƙasarsa a cikin shekara ta 2023 mai zuwa. Har ila yau game da batun zaben shugaban ya yi kira ga 'yan takara da su gudanar da yakin neman zaben su cikin lumana da mutunta juna. Shugaban ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar yau Asabar ranar da ƙasar ke bikin cika shekaru 62 da samun 'yancin kai. Haka zalika a cikin jawabin nasa shugaba Buhari. ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi ilimi tattalin arziki da kuma tsaro kan batun ilimin shugaba buharin ya buƙaci ƙungiyar malaman jami'i ta ƙasar asu da ta koma bakin aiki tare da shan alwashin shafe musu hawayensu ta ɓangaren tsaro kuma shugaban ya bayyana cewa an yi ƙoƙari wajen rage rikicin da ake yi a arewa maso gabashin ƙasar da kuma yankin niger delta wannan dai shine jawabin shugaba muhammadu buhari na ƙarshe a matsayinsa na shugaban ƙasa kasancewar abadi ne za a gudanar da babban zaben na najeriya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran jakadu daga kasashen larabawa sun buƙaci firaministar birtaniya liz truss da ta dawo kan shirinta na mayar da ofishin jakadancin birtaniyar da ke tel aviv zuwa birnin kudus a cikin wata sanarwa da suka fitar jakadun kasashen larabawan sun bayyana cewa shirin na iya kawo cikas ga tattaunawar ciniki marar shinge na tsakanin burtaniyar da kungiyar haɗin kan kasashen tekun fasha da za a kammala a bana kamar yadda jaridar guardian ta rawaito daga cikin jakadun da suka sanya hannu kan wasikar har da waɗanda ke goyon bayan yarjejeniyar daidaita alaƙa tsakanin isra'ila da kasashen larabawan kasashen da suka rataba hannu kan wasikar sun hada da haɗaɗɗiyar larabawa da bahrain kasashen larabawa biyu na farko da suka daidaita alakar su da isra'ila a shekarar 2020 a makon da ya gabata ne ya firaministar birtaniyar ta wa takwaranta na isra'ila yar lapid a birnin new york cewa tana nazarin kawar da ofishin jakadancin na birtaniya daga tel aviv zuwa birnin kudus ƙungiyar raya kasashen yankin gabashin afirka ko kuma oac ta yi kira ga kasashe mambobinta da su kasance cikin shirin kota kwana bayan samun rahoton bular cutar ebola a ƙasar uganda a ranar 20 ga watan satumbar nan ne kasar uganda ta bayyana bullar ebola bayan samun wanda ke dauke da nau'in kwayoyin cutar na sudan a gundumar mubande da ke tsakiyar uganda cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta buƙaci kasashen mambobinta da su zurfafa sanya ido da kuma ɗaukar matakan da suka waje ba da yin gwaje-gwaje musamman a iyakoki kazalika kungiyar ta sai ta yi kira ga kasashen mambobin nata da su faɗaɗa wayar da kan al'umma game da cutar wasu alkaluma da hukumomin kiwon lafiya na uganda suka fitar sun nuna cewa mutane 35 ne suka harbu da cutar ta ebola a cikin kwanaki goma da suka gabata ciki har da bakwai da cutar ta yi ajalinsu a cikin kabilun madudu inda nan ne cutar ta bulla to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to banda aka saurari labaran duniya sai sauran shirye-shiryen inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun naɗin sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ne a ƙasar libya da irin ƙalubalen da zai tunkara da ni sunu suwunti zan jagoranci daga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar libya ta sanar da cewa sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya tsohon jami'in diflomasiyyar ƙasar senegal abdullah bateli ya fara aikinsa a hukumance a bayanin da majiyar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta bayyana cewa abdullah bateli zai gudanar da aiki ne a ƙasar ta libya da taimakon mr rizdon zaninga a matsayin mataimakinsa a ɓangaren gudanar da harkokin siyasa da kuma george gate gagnon a matsayin mataimakinsa bangaren kula da harkokin jin kai a bayanin da ya fito daga bakin wakili na musamman ga babban sakatar majalisar ɗinkin duniya abdullah batele ya fayyace cewar zai fara gudanar da zaman tattaunawa ne da manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da wakilan ƙasashe da suke cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york kafin ya ɗauki matakin tafiya ƙasar ta libya a farko farkon wannan wata na oktoba da muke ciki a nashi bangaren jakadan kasar libya a majalisar ɗinkin duniya tahir asani a shafin sanatotar ya bayyana jin daɗinsa da ganawar da ya yi da sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasarsa abdullah batili tare da masu fatan alheri kamar yadda ya nuna farin cikinsa kan naɗin abdullah batili a matsayin farkon ɗan afirka da zai wakilci babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a libya tun a farkon watan satumban da ya gabata ne majalisar ɗinkin duniya ta sanar da zaben abdullah batili a matsayin wakili na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ƙasar libya kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ya mai gurbin jen kobis tun a watan maris na wannan shekara ce Ƙasar libya ta sake tsunduma cikin wani sabon rikicin shugabanci bayan samun gwamnatoci biyu a ƙasar, gwamnatin prime minister fatahi bashaga da majalisar wakilan Ƙasar ta nada a matsuguninta da ke garin tobruk a shiyar gabashin ƙasar, da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar, karkashin jagorancin prime minister abdulhamid addabaiba da ke da matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin ƙasar. a ranar goma ga watan fabrairu wannan shekara ta 2022 ce majalisar wakilan libya mai matsuguni a garin tabrok ta ɗauki matakin naɗa fatahi bashaga a matsayin sabon firaministan libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a ƙasar sakamakon ɗage gudanar da zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 saboda saɓanin da ake da shi tsakanin cibiyoyi da hukumomin kasar kan dokokin zaben kasar da kuma rawar da bangaren shari'a zai taka a harkokin zaben kan da'awar cewa wa'adin shugabancin firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid ba ya zo ƙarshe a nashi bangaren firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na janye aminci daga kan gwamnatinsa bayi kan doka yana mai jaddada cewa gwamnatin haɗin kan ƙasar tana da halarcin ci gaba da gudanar da shugabancin ƙasar har sai an gudanar da zaɓuka a duk faɗin libya kamar yadda shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya sanar da cewa matakin da majalisar wakilan kasar ta libya ta dauka na janye aminci daga kan gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba tare da mai gurbinsa da fatahi shaga a matsayin sabon firaministan ƙasar yana matsayin sabawa yarjejeniyar siyasa da aka cimma ne a ƙasar a gefe guda kuma mai bada shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakanin su domin sake tsara taswirar gudanar da zaɓuka a ƙasar cikin hanzari turko williams tana mai jaddada cewa a halin yanzu babban abin da duniya ta fi mai da hankali kai dangane da batun kasar libya shine ganin an shawo kan matsalolin da suka janyo tsaiko wajen gudanar da zabuka a kasar da a baya aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 da ta gabata turko williams tana mai jaddada cewa gudanar da zaɓuka ce kaɗai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a ƙasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu a nashi ɓangaren jakadan ƙasar libya a majalisar ɗinkin duniya tahir assani ya bayyana cewa rushewar shirin gudanar da zaɓuka a libya da aka shirya gudanarwa tun a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 tana daga cikin muhimman dalilan ƙara dagulewar al'amura amurka a libya kuma ba kawai matsalolin cikin gidan kasar ba ce har ma da hannun wasu kasashe da suka shirya da ganin zaben bai tabbata ba saboda wasu munanan manufofinsu kan kasar ta libya kamar yadda jakadan kasar ta libya tahir asani ya nuna mamakinsa kan yadda 'yan siyasar libya suka yi shiru kan rashin mayar da martani kan waɗanda suke da hannu wajen ganin an rusa zaɓuka da aka shirya a duk faɗin ƙasar da nufin kubutar da libya daga mummunan ƙangin da ta shiga a bangare guda kuma tun bayan da majalisar wakilan libya da ke garin tabarok ta ɗauki matakin gudanar da zaman tattaunawa tare da cimma matsayar tsige firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ta hanyar mai gurbinsa da fatahi shaga. rundunar soji da na jami'an tsaro a yankin yammacin ƙasar libya suka buƙaci majalisar shugabancin libya da ta fitar da sanarwar rusa majalisar wakilan ƙasar domin rusa tasirin duk wani matsayi da za ta fitar kan harkokin Weekend si hace Libia har ila yau rundunar sojin da na jami'an tsaron yankin yammacin kasar ta libya sun jaddada yin kira ga majalisar shugabancin libya a matsayin ta na majalisar kolin gudanar da harkokin rundunar sojin kasar kan ta fitar da hukuncin rusa a majalisar dokokin garin tabrok tare da yin kiran gudanar da zabuka a kasar a lokacin da aka cimma daidaiton baki kansa bayanin rundunar sojin da na tsaron kasar ya fayyace cewar hanya ɗaya tilo da za a warware dambaruwar siyasar libya ita ce gudanar da zabuka a kasar amma tabbas rundunar soji da na tsaron kasar suna matukar adawa tare da rashin amincewarsu da matakin da majalisar wakilan kasar da ke garin tabaruk ta dauka da ya shafi kafa gwamnati wacce ta saba wa dokoki da hurumin harkokin majalisar kuma wannan mataki na kafa wata sabuwar gwamnati ba tare da yawun sauran bangarorin siyasar kasar ba lamari ne da ya yi hannun riga da yarjejeniyar siyasa da aka cimma a kasar hakanan bangaren rundunar soji da na tsaron kasar ya sanar da tsananin burinsa na ganin birnin tripoli fadar mulkin kasar ya ci gaba da zama lafiya da ma dukkanin sassan kasar kuma rundunar soji da na tsaron kasar suna adawa da duk wani matakin sake kunna wutar rikici a libya a nashi bangaren prime minister fatahi bashaga da majalisar wakilan libya da ke garin tabaruk a gabashin kasar ta nada ya furuci da cewa ba zai yi amfani da karfi ba wajen ganin ya dare kan karagar prime minister libya bayan zabensa da majalisar wakilan kasar ta yi bisa dacewarsa fatahi bashaga ya bayyana cewa yana fatan dare kan karagar prime minister libya a birnin tripoli cikin aminci duk da matakin da abdulhamid addabebe ya dauka na mame madafin iko har ila yau fatahi bashaga ya fayyace cewar babu wani shirin yin amfani da karfi daga bangarensa kan gwamnatin tripoli wajen ganin ya gudanar da shugabanci a birnin na tripoli a wani matakin ba bazata a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara an samu bullar rikici da har ta kai ga musayar wuta a birnin na tripoli fadar mulkin kasar ta libya tsakanin magoya bayan firayim minista fatahi bashaga da na abdulhamid addabai ba sakamakon matakin da firayim minista fatahi bashaga da majalisar ministocinsa suka ɗauka na shiga birnin da zummar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumance amma alatilas firayim minista fatahi bashaga da tawagar da ke rufa masa baya suka fice daga birnin sakamakon bullar tashe-tashen hankula da zuwansu ta janyo bayan ficewar tawagar firaminista yi bashaga daga birnin tripoli dakarun da suke biyayya ga firaminista abdulhamid ba sun sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan kwana ɗaya bayan gumurzun Firaminista abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki yayin da Firaminista minister fatahi bashaga ya sha alwashin sake komawa birnin na tripoli domin gudanar da ayyukansa a hukumance sannan a ranar 27 ga watan agustan wannan shekara an sake samun bullar ɗauki ba daɗi tsakanin magoya bayan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba da ɓangaren magoya bayan firaminista fatahi bashaga da majalisar wakilan ƙasar ta naɗa ɗauki ba daɗin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 23 ciki har da fararen hula tare da jikkata mutane da yawansu ya kai 140 na daban kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ta libya ta sanar sakamakon haka masana da manazarta suke ganin babban aikin da ya hau kan sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar ta libya abdullah bateli shine ƙoƙarin shiga tsakanin al'ummar libya tare da janyo hankulan 'yan siyasa da jami'an gwamnati kan muhimmancin gudanar da tsare-tsare da za su kai ga fahimtar juna a tsakaninsu domin samun damar hanzarta gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa boh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya to a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta irin suna na gwani lawan hali game da akban dama na tura sakon gashe gashe na zuwa yan uwa ga abokan arziki kamar irin suwar malam bare bare zuwa Nijar Musa Hadirin Asuba da Magaram da Idris Abdi Tamsuwa ina da kwamarin Muhammad Dini Tamsuwa ina da Abdullahi wato Tamsuwa a ina da yawar Sani ta kai ina da abokina wato malam Usman Sani Kashirmu ina da MTK shagu ta kai a awal M jari ta kai Biliyamina a gwarmaji baban gida fajewa akwai wato suleiman dan filanin fita na gaida baban nan mai shago game da alhaji haske na womi na gaida shi zubairu dan makaranta ina gaida ka ina gaida wato abokina malam musa takai na gaida abokina amir mai gidan gulo takai ina gaida kwamaras nura siniya katsina da bishir dauda sabuwar unguwa katsina ina gaida tala sd maria ina gaida lawal Uh, s n'a ina gaida lawan sade daura gaida ibrahim uh, sd kuspa gariya, da sauran masu sauraron gidan wannan rediyo fatan za ku tashi lafiya na ku gani lawan ali game assalamu alaikum muryoyin masu sauraron murya jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku daga na kusa mai magani daga lambar ma agada sani tisa jiya na sauko tisa to ina ma kowa fatan alheri na fata kowa yana lafiya cikin iyalin shi sakon gaisuwa ne kawai zan tura muku tambarka ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ta lawan alhaji abale ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri hassan bagobiri mai aski ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri yan wanga gida mai tarin albarka kuma ina tura muku dubin gaisuwa da fatan alheri ina aliya garkin daura mai shayi ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri gare ka sarkin aiki na kasa kai ma ina tura ma dubin gaisuwa da fatan alheri gare ka assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH sunana Ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan nija kamar da kuka saba ba mu dama a kowane ƙarshen mako a yau na shigo ne ɗauke da sakonnin sada zumunci da farko yana gaida kumar ilyasu yakubu digawa nazifi ibrahim muhammadu zakin soyayya sulan siddi jihar gombe abdulmumune muhammad zamfara usman sani kano kabiru sule usman bakin kason taransa da magaran isa abubakar tsoho mai albarka niyame husaini haruna zandar yakuba mai aski ba da raka sanisi madatsai da magaran da isuhu madatsai da magaran samariya haruna idris mazauni kasar libya daga ƙarshe ina fatan dukkan su sun ji kuma kowanne yana cikin koshin lafiya na gode sashen hausa na biyu assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran ina muku fatan alkhairi da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya kamar yadda da kuke ba mu dama muna mika sakonnin gaishe-gaishen mu na karshen mako da farko dai suna na tulen sidi daga jihar gombe a tarayyar najeriya na gaida ibrahim haruna mazauni a ƙasar kamaru daga nan ina gaida tsoho mai albarka niyame ina gaida abokina abun janyo dake da ke jihar gombe da na sidi shi da yake zaune a jihar gombe da umar Shima da yake zaune a jihar jihar gombe da karshe ina gaida kowa da kowa da yake cikin wannan gidan da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya a tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana Kwamaratiliya tiliyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Min ba kungiyar muryar matasan Afirka to kamar da dama da kuke ba muke isar da sakon gaishe gaishen mu a dukkanin karshen mako zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaisuwar sada zumunta ga yan uwa da abokan arziki kamar haka da akwai Hassan Barka mai gabatar mana da shiri a wannan gida akwai Ibrahim Iromo Daki akwai Ayuba Sarkin Hakuri Lafiya akwai Sunusi Madatai da Magaram akwai Isufu Madatai da Magaram akwai Yakubu Mai Aski Badaraka akwai Mamman Sani Dauda Cinwaza akwai Tasi Unguwar Tudu da Magaram akwai Kabiru Sule da ke da Magaram akwai Ibrahim Haruna Mai Anguwa dingirawa Boza mazaunin kasar Kamaru akwai Samariya Haruna Idris mazaunin kasar Libya akwai Kongo Mamela mazaunin kasar Libya akwai Idris Abdu tamsuwa akwai yusuf suleiman tamsuwa mamman kai gama tamsuwa akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai haɗari mai kwamfuta mai yama akwai adamu e hanza daura akwai faruku mahe karoga akwai nazifi ibrahim rugar malam shagari akwai baban gida buba fajewa ta kai yawa lisani ta kai muttaka mtk shawun ta kai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal ku tashi lafiya boh na gode assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran na muku barka da warhaka muna godiya da ake ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki a wani lokacin karshen sati farko ina wa shugaban shiri barka da warhaka mala hassan barka ina gaida shugaban mu rawa mai aski akwai dozuman taksi moto akwai yako mai aski ba da raka da tasiyo tudu akwai mutare mai shashaba a unguwar buzu ina gaida sanusi na madattayi ina gaida abdul aziz prezi akwai na agwa mai faci da letoro mai essence bakin opital ina gaida sit tayar agades akwai na zifi ibrahim ina gaishe shi wa muhammad dan bare bari barka da warhaka ina da duka yan uwa da abokan arziki fatan alkhairi daga inusa mai kiyayi daga jeza jihar damgaram assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowace ranar sati yau mun shigo dauke da sakon gaishe gaishen mu zuwa ga abokanmu na gida da na waje na gaida hada mai kwamfuta mai yama sanusi madatai da magaran isu madatai da magaran ya mai aski badaraka ahmad ladan gilko ibrahim haruna mai anguwa ilyas prezi doziman taxi moto yakum ilyas yakubu da gawa shi tahir agaras kabiru solo usman rabi mai aski samariya haruna dan nijar muhammadu dan bari bari na agwa mai faci tasi unguwa tudu da magaram alkasin baban lima ahar leto robe sains hassan alhaji umara tsoho mai albarka nijar hussaini star kasuwar kwalliya ibrahim haruna mai anguwa gazali abdi tasawa baban girbu fajiya ta kai mamman shafi'u tupac mai wata isa jikan mai saje gwani laura ali game da kura baban girbu fajiya ta kai benzema agaras muji jirgi mai adaidaita wani sani ta kai da buka sukari roga roga da fatan duk sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima tokar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci suna na Muhammadu Dambare bari shugaba na fara mazajen daga Nyamai Nija. Muna cikin karshen mako. Dubin gaskiya da fata Allah zuwa ga Madugu uban ta ya kafa wani bata ma wani an bata yi tsawo ta ya gaza ta komai an mutum mutane Ashi Hassan Barka. Akwai Ada mai kwamfuta, akwai Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Tsoho mai albarka mai dubin albarka dubin gaskiya da fata Allah zuwa gare shi. Akwai abokina na na Rabu Sir sarkin aiki duk na ƙasa domin gaisuwa da fata alheri zuwa gashi akwai su maɗate akwai yakuba ingirawa domin akwai ilis rezi domin gaisuwa da fata alheri zuwa gashi shi gaba ɗansu gaba ɗansu rankace kabalawali domin gaisuwa da fata alheri zuwa gashi rabe alhaji rabe mai aski aboki na ƙarni na domin gaisuwa da fata alheri zuwa gashi gaba ɗaya wanda suke da da mu sau da ƙafa yakuba domin gaisuwa da fata alheri zuwa gashi shi sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajin daga nyamai nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina ma dukkan al'umma cikin wannan gida mai ɗimbin albarka barka da warhaka da farko zan mika sakon sada zumunci na zuwa ga mahaifina alhaji sani muhammad da kuma mahaifiyata hajiya hawa'u muhammad da kuma kisha inda ta hajiya mairi muhammad da kuma yayana kenan alhaji kabiru muhammad da ke jihar kaduna da kuma yayan ɗaya kuma alhaji lawali muhammad da kuma alhaji abdulhadi Muhammad da ke jihar kogi da mustapha Muhammad sani da dahir Muhammad sani da taso Muhammad sani da bilyamin Muhammad sani da buhari Muhammad sani da nura Muhammad sani da kuma hajiya zainab muhammad sani da hajiya ladidi Muhammad sani da hajiya ladidi Muhammad sani da ni kuma kaina abdulmumin Muhammad sani da kuma mai daki na aisha abdulmumin Muhammad da ƴata rablat abdulmumin Muhammad da ɗana bilal abdulmumin Muhammad ina fatan duk wannan gaisuwa ta kai ga kunnuwa waɗanda suka ji wanda aka yi kuma domin su mai magana abdulmumin muhammad daga zamfara kusa lokal gamir salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu wannan gidan rediyo mai tarin albarka tarayyar najeriya abubakar ne ke muku fatan alkhairi ina so mai gaisuwa ta kamar hakan ga ina gaida jawa dan fari da gombe ina gaida yaya ta ige a kaduna ina gaida yaya na alin jawa dan fari lima kaduna ina gaida kanwata a kano ina gaida yaya na umar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato gidan rediyo BOH ta Iran. Barkan ku da wannan lokaci. Farko Hassan barka na gashe ka da fatan kayan sallar Juma'a lafiya. To ina gashe da babban abokina wato Gwani Lawan Ali Gamadan. Sannan ina gashe da Hamza Shu'aibu Aidi Gamadan. Ina gashe da Alma Jabon Kure. Ina gaida Suleiman Musa Gamadan. Sannan ina gashe da Mamuriya ta Zulaihat Maman Amina. Sannan ina gashe da Na'ima Musa da ke jihar Kebbi, kabin Najeriya. Sannan ina gashe da abokina Hamsu Mai Caji Kashir Mobile. bakin titi sannan ina gaishe da sunusu black direban tanki da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da gaura sarkin dawa da ke bakin tufa da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin musulmai da kuwa ina kuwa fatan alkhairi da fatan ya sallar juma'a lafiya mai magana usman sani kashirmo daga nan kano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radio iraq yau karshen bakwai kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta ina gaida Hassan Barka ina gaida Iliya Hamidu duk inda shike ina gaida Sanisi Madattai ina gaida Nazifi Ibrahim duk inda shike ina gaida Rayan Haruna duk inda shike ba da bayan haka ne ina gaida Tanko Kane na da na haife yi ba ina gaida Maliki Kane na da na haife yi ba ina gaida Alhaji Hamza da na abiya so ina gaida Sala Majdar da na abiya so ina gaida Maliki Kane na da na haife yi ba ba da bayan haka dan duk wanda bai ji na amince suna ne ba ina gaida kowa da ko Allah ba da sallah taimaka Allah ba da ka samu albarka amin dan su annabi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu duban gaisuwa mai yawa da fata alheri zuwa gare ka Hassan wanga kuna tare da Iliya Hamidin mutunan kugubce cebuza ina sa a bani dama gidan radio Tehran radio musulunci radio mai albarka yana son ku bani dama in samu in gaida Isa tsoho mai albarka wanda yake anan babban birnin Yamai ina gaida Hamma yaro dodo na Suwaiba wanda yake radio a amfani ina gaida masalaci sharfo wanda yake a nan anguwar lazare ina gaida musa malam tanko wanda yake nan okogar ina gaida alhaji shaula wanda yake a kogobce buza ina gaida dukkan masu sauraron wanga radio radio mai albarka ina fata alferi dubin gaisuwa mai yawa da fata alferi ya zo muku huta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na BOH Radio Musulunci ta Iran mai albarka mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bayan dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amna arziki. Da farko ina gaida jagoran shirin Hassan Barka da sauran ma'aikatan nasu. Ina gaida a yan garin ba da raka ga baki daya da yan jihar da magaram. Ina gaida Sanusi Madatai Isuhu Madatai da Tasirin Gwatudu Babai Lefe Raba mai aski da Zuman Takasimoto Letoro mai san Abdulaziz Prezi da duka da yan jihar da magarami na gaida su baki da ina gaida umar tako ina gaida shirin tahir da alkasim da tumbak mai wace a gada su baki da ina gaida su ina gaida mamman buni yakuba washe ina gaida kadawar daga gadan fulanin warge adda mai kwamfuta ilyas yakubu gawa nazifi ibrahim rigal malam shagari da duka da yan bagwarmaya gabaki da a duk inda suke ina gaida su da masu saura. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio iran radio musulunci ina fatan kuna lafiya lau malam Hassan Barka ina fatan kana lafiya lau ina gidi lawali abbali gada eh, lawa andu suna fatan kuna lafiya lau ina gada eh, Alhaji Ila Hakimi na babban katami ina gada Alhaji Muhammadu ina gada Alhaji Muhammadu Hakimi na kwarar karama ina gada dukkan jama'a na birnin Yamai ni ne Alhaji Amman Tari daga nan Yamai ina gaida kowa da kowa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashi na sanar da Iran Mili jamfuriyar Musulunci mai magana su ne madatai da magaramin jamfuriyar Nijar na kira ku daga nan madatai da magaramin na so ku ba dama in yi gaishe gaishen karshen mako da farko akwai sami shi madattai akwai kabiru sula usman mai sayar da kayan gini ne bakin faransa da magaram yana gaida na abubuwa mai faci ba kyau fitar ilyas yakubu diga itas gadau akwai saji mai saji kadawar diga garan fulani wuri da mai kwamfuta mai yama kebi ba zan manta da nazifi ibrahim rigar malam shagari akwai tsoho eh, mai albarka birnin yamma ina gaida alkasun agaris alkasun baba lima ahar agaris ina gaida tasirin gotur kuma mai aski ba da raka dawon gaida baba lafi baba gambatum ne akwai baban dimman bandi ina a ɗahir zakin soyayya bulbaram akwai abdulaziz prezi goshaye gama akwai tasiru ungo tudu akwai abdulaziz prezi ba zan manta da Abdulrahman abdul kibiya ba na gode sashen hausa na tehran mai magana isu ne maɗaɗe da magana jamhuriyar nijar na kira ku ganin tare ku tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulillah yau ma da yake muna karshen mako ne zamu yi unwani da wannan dama magaida gaida yan uwa da amanan arziki na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan wato Malam Hassan Barka ina gaida Sanusi Madattai Isu Madattai da Baba Iliya mai shayi garkin daura da Shitu Tayar Agades Alkasum Agades Alkasum Baba Lima Agades Lawan Alhaji Abbale Agades Dozman Taxi Moto da Magaram Letoro da Magaram Yawala Sani ta kai akwai Rabiulu sarkin aiki na ƙasa Nazifi Ibrahim Rugar Malam Shagari Haruna Ibrahim mai anguwa akwai Ladan Ahmad Girkau akwai Usaini Star kasuwar kwalliya akwai Hassan Alhaji Omar akwai Adawa mai kwamfuta a ƙarshe ina gaida Yakub mai aski ba da raka da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya. To da fatan in illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Qur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stani rastan na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. Adala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kissar fatahin makka ko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam tare da sahabbansa suka kwace iko da birnin makka mun bayyana yadda Qurayshawa suka saba wa ka'idojin sulhun Hudaybiya inda suka taimaka wa kawayensu Bani Bakar kan Bani Khuza'a wanda suke kawance da musulmi suka kashe wasu daga cikin su sannan bayan da Khuza'a suka kai kara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sha alwashin ɗaukar fansa amma ya sanya abin a asirce ya kuma zuba ma'aikatansa wanda za su kawo masa labarin duk abin da ke faruwa a kan hanyar makka da madina don kada labarin ya isa kunnen ƙurashawa da haka kuma ya kama wasiƙar khatib bin abi balta'ata zuwa wajen ƙurashawa a shirin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na fatayin makka dai ya tsara shi cikin marhaloli na farko ya tara mayaka dubu goma sannan yana son ya yi wa ƙuraishawa ba zata ya shiga makka ba tare da sun iya yin wani abu ba don kada kwace makkan ya zama yaƙi wannan zai ba shi damar ya shiga makka ba da zubar da jini ba bayan ya kammala shiri manzon allah ya bar madina da mayakansa kimani dubu goma a ranar goma ga watan ramadan na shekara ta takwas bayan hijira sannan ya isa makka cikin kwanaki goma wato ashirin ga watan ramadan kenan akan hanyarsa ya haɗu da aminsa abbas ɗan abdulmuttalib yana hijira daga makka zuwa madina sai ya ce wa abbas ya bayar da kayansa a kai masa su madina shi kuma ya zo tare da shi zuwa fatahin makka kuma shi ne mai hijira na karshe. a lokacin da suka isa zaharan da ke wajen makka da kaɗan sai manzon allah ya sa aka yi sansani a wurin sannan ya bada umarni ga sabansa su kunna wuta a cikin dare a wajen hemominsu kuma su warwatsu don duk wanda ya gansu zai gane cewa suna da yawa ana cikin wannan hali ne a cikin daren sai abu sufyan ya ce bari ya je bayan gari idan ya sami labarin abubuwan da ke faruwa daga matafiya wanda suke shiga makka yana tare da wasu shawa a lokacin sai kawai suka ga kansu tsakanin mutane suka ga cewa an kunna wuta daga ko'ina sai wani ya ce masa watakila kabilar huza'a ce sai abu sufyan ya ce ai huza'a ba ta kai haka yawa ba kafin haka abbas dan abdulmuttalib ya nemi izinin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya hau kan alfadarinsa ya nufi kofar shiga makka yana neman wani wanda zai wanda zai shigo makka ya isar da sako ga shugabannin shawa kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya isa da rundunansa mai mayaka dubu goma don haka wanda yake son ceto ya yi sauri ya kawo kansa don ya sami ceto tun kafin a wayi gari a cikin wannan halin ne sai ya je muryar abu sufiyan da mutanensa a cikin duhu sai abbas ya kira shi da babban murya sai ya ansa. wani labari kake da shi ya kai abbas sai abbas ya ce masa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da runduna dubu goma sai Abu Sufyan ya ce to me za mu yi sai Abbas ya ce masa ka zo mu tafi ka nemi ceto daga wajensa zan tsaya maka na rantse da Allah idan ka gamu da shi ba tare da kana da ceto ba sai wallahi zai katse wuyarka sai babu wata ja kawai Abu Sufyan ya gaba makawa a dole ya bi abbas suna kan hanyarsu ta zuwa masaukin manzo allah sallallahu alaihi wa sallam a zaharan a duk lokacin da suka wuce wutan wata kabila sai su ce wannan amin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kan alfadarinsa ba baƙi ba ne wa'annan su ne kabilar kaza har suka wuce ta himar umar dan khattabi halifa na biyu da umar ya gan shi sai ya ce wa abu sufiyan godiya ta tabbata ga allah wanda ya bawa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam iko a kanka ba tare da wani sharaɗi ko alkawali ba a lokacin da suka isa masauki manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam Abbas ya faɗa masa ga Abu Sufyan a hannu sai ya ce masa ka riƙe shi a wajenka ka kawo mani shi da safe to sauraro saboda gudun lokaci anan nan za mu dasa sa'a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin na karshe shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali gabatawan shirin tarbiyyar iyali na 239 masu raro barkanmu da haka ko barkanmu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan har shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku ganin rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namun yau na ci gaba ne sauraron shehun malamin nan muhammad salalin zare da ke birnin yamai na kasar niger inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risalatul hukuk na imam zaid al-abidina na imam husaini alaihi da kuma yadda da kuma fatan iyalai za su amfana da wannan shirin yau wannan da tashi ne kan haƙƙin mabaraci wato dai talaka muna sauraron malam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kiyaye har da haƙƙin talakawa haƙƙin talakawa kamar yadda muka yi tozali ko kuma muka ishara a halka ta 88 cewa shi ɗan adam haka Allah tabaraka wa ta'ala ya soyayi shi rayuwarsa dole ya rayu ne cikin jama'a ka zo na zo kowane irin nau'i ko tabaka na mutane to da adam yana so ya rayu tare da su to tun da akwai masu shi akwai wanda ba su da shi kuma wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala don mu amfana tsakaninmu da junanmu yau da a ce allah ya yi kowa mai dukiya babu talaka a cikinmu To da tabbas wani ba zai more rayuwarsa ba saboda mai shi ba zai samu wanda zai masa aiki ba to sai allah ta wa ta'ala yi ma waɗansu masu shi wansu ba su da shi to ka sani abin da ke hannunka ba kai kaɗai yake naka ba yan uwarka wayannan talakawan suna da haƙƙi a abin da yake hannunka da a ce ana tafiyar da rayuwa akan koyarwa irin na addini da al'umma ta yi rayuwa irin ta 'yan gata da dukiyar al'umma ta samu kariya babu abun da zai lalata ta don akwai hadisi ruwaya tabbatatta daga manzo cewa dukiya matukar an fitar da haƙƙin allah ta'ala an fitar da dukkan wani haƙƙi da ya rataya a wannan dukiya aka fitar da shi daidai yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya ce a fitar to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wannan dukiya kariya babu abun da zai salwanta ta Bal samun dukiyar ma ci gaban dukiyar ma yana tabbata ne da addu'ar talakawa da ake taimaka ma kaga ashe da a ce masu dukiya suna da haƙƙin da ya waje ba a kansu kuma su bayar da shi ta inda Allah Ta wa ta'ala ya ce ba su yi da shi yanda suka ga dama ba yanda muke ganin yanzu wayansu da suke rike da dukiya ta Allah ta'ala ko da zakka suka fitar to sai wanda yake dan ƙungiyarsu ko dan jam'iyyarsu shi za su ba amma wanda ba haka ba to shi kenan shi ba tare da su yake ba alhali ba haka Allah ya ce ba don haka dole barayi su yawa dole masu ƙetare danga da daddare su karya ƙofofi a same su saboda ba a kula da haƙƙin marasa ba to haƙƙin talaka ko kuma haƙƙu sa'il wanda ya zo ya tsaya a gaban ka ya nemi taimako ka taimaka masa don Allah to yana da haƙƙi a kanka kai da ya zo yana neman taimakonka Maulana Ali Zain Labidin alayhi salamu yake ce mana wa amma haƙƙu sa'il fa'ita'ahu za ta hayya ta sadaqatan Haɗin wanda ya zo bara wajenka idan har kana da wani abun da ka shirya za ka yi sadaka da shi to ka bashi ka bashi wannan abin da ka yi niyyar bayarwa saboda Allah ta'ala wanda ya ba Allah bai yi asara ba a hadisul kursi Allah yake cewa ibna adam kai bawa na ne ni ne ubangijinka kuma dukiya dukiya dukiyata nasa ta a hannunka amma fa ka sani ba ka mallaki komai ba ba ka da komai a dukiyata da nasa a hannunka aro sai abin da ka ci ka cinye ko kuma ka yi sadaka da shi ka fitar ka bayar ko tufafin da kasa suka tsofi amma abin da yake a gabanka na abinci baka cinye ba yana yiwa ba rabonka ba ne rabon wani ne. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa kundi daga ran radiyon boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan batun haƙƙin mabaraci wato talaka da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم nawa muka gani haka sitiran da kasa kana wadaƙa da ita yalla ba taka bacci ba kai zaka tsofe ta ba wani ne zai tsofe ta ko dai zan ka bashi don Allah ko kuma a ka mutu shikenan ya samu amma abin da yake shine naka shine abin da ka ɗauka ka bayar saboda Allah daga kada ka fifita abin da yake yalla ba naka bane kar ka fifita shi da abin da yake tabbat naka ne abin da yake tabbat naka ne shine abin da ka bayar saboda Allah wani bawan Allah yake cewa tun da na fahimci maganar Allah ta'ala da yake cewa abinda ma inda kum yanfado ma inda Allah baqin to tun wannan rana sai na zan duran da na samu wani abu mai daraja mai kima mai tsada maimakon in ajiye ma kaina sai in kai shi a asusun Allah ta'ala in saka ina in ba da shi ta taimaka ma bayan Allah ko in ba da shi ta infaki ta hanyar me ɗaukaka addinin Allah saboda a nan ne Allah ya ɗauki alwashi in ka ba da ɗaya zai linka maka goma ko saba'in ko ɗari bakwai ko abin da ya fi haka. Don haka mabaraci in ya zo wajen wajenka haƙƙinsa ne ka ba shi abin da yake buƙata idan har ka shirya sadaka wacce ta kai daidai abin da yake buƙata. Idan har kana da damar ka biya masa bukata to haƙƙinsa ne ka biya masa. Idan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba ka da shi to kai masa addu'a Allah ya sa ya samu ko kuma ka bashi sannan ka masa addu'a Allah ya buɗa masa nan gaba ma ya iya yi wa kansa ba sai ya dawo kanka ba za ka yi wannan idan har ka gaskata cewa bukata ce ta kawo shi wajenka yana bara amma wa in shakkakta fi sidqihi wa sabaqat ilayhi tuhma wa lam ta'zima ala lam ta'amun min an na zalika min da shaitan da an sudduka, an hazzika wa yahulu bainaka wa baina takarrubi ila rabbika tabaraka wa ta'ala wancan idan har ka gaskata ka yarda da uzurin da ya kawo maka na cewa shi mai bukata ne to ka bashi saboda Allah sannan kuma ka rufe masa asiri kar ka fallasa shi kai masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya fure masa kamar yadda ya fure maka amma idan ya zama kuma kana shakkar gaskiyarsa kana tuhumar abin da ya zo yana faɗa na uzurin da ya kawo shi yana roƙo a wajenka ba gaskiya ba ne to a nan ɗin ma ba cewa kai ka fallasa shi ba amma fa kai hankali kai kanka da kake da wannan zato a kansa na cewa uzurin da ya zo ya gabatar a gabanka na cewa yana da larura yana da bukata ka taimaka masa yalla ƙarya ce yake to yi hankali karfa wannan ya zama wani tarko ne shaidan ya shimfiɗa maka wani kaidi ne na shaidan sa ya hana ka samun babban riba ya hana ka samun babban alkhairi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin wa wa wanda ya taimaka ma wani kasan akwai hadisi kai tsaye daga manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa man a'ana muminan a'anahu Allah Ko taimaka wa mumini Allah zai taimaka masa kai bal wanda du ya taimaka ma wani mai rai to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka masa to wannan irin alkhairi da za ka samu a wurin Allah sai shaidan ya jefa maka wasu wasi na tunanin mutumin nan da ya zo nema a wajen ka makareci ne sai ka rasa wannan alkhairi a lahira kaga ba shi ka hana ma ba kanka ka hana ma yan uwa na masu girma yan uwar imani lokacin da aka ɗiba ma filin ya riga ya ƙare dole a nan zan takaita sun cewa sallallahu ta'ala ala khairi halkihi muhammad at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammadin wa ajil farjahum To ga shi yau ma malam ya fara bayani idan lokacin namu ba zai bari ba. A yammakon sashen Hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun malamin Muhammad Salale Zare da ke birnin Yamai na ƙasar Nijar wanda da wannan ɗimin lokacin da ya bayar. Allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki. ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kari sai idan Allah mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abin da kwanakin ku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya